dama ce mai kyau daga barin bakwai kuma komai na iya faruwa abdul ataka cikin yadi da goma sha takwas wani ne ya ba shi kenan falkawo ya daga ragar ka duba gani yadda abdul ataka yau da rasu dandu ya ajiye masa da wata wata ba ka gani fayau sai ya kara ga ka ga inda ya shiga kamar shi zai ci kwallon ka duba gani sai yau da rasu kawai imai dandu kanka ce me sai ga ta malaku. ta gefen agudin shi kaga yadda ya samu ita bayan da zai da wannan kwallo jinjina ga waɗannan matasa na sai masu gida a taka da falkawo lamarin sai dai a ce sago in ji bahaushe na magaya nan karmami daga gefe karmami karmami yana neman wane ne abdul taka, a saman shi karmami ya kata na abdul taka, ya kata shi ba ka gani yadda karmami ya shigo da kwallon abdul shi ma ya rasa ta karik shi ma mai kwan ka gani shi ma kari ya kai doguwar kafa haka kwallon ta wuce nan ma kuma dama ce mai kyau daga tsakiya wane ne ne mai goro mai goro shi kadai mai goro ga ataka can a samansa kuma barawo da mai kaya ataka ataka shi kadai ataka shi da shi kenan ya nan na ga musu kwallo kai ka duba ga inda mai goro yau da rasu gaba ɗaya sa ataka shi kadai kai amma ku ya ci kwallo da wahala ka duba gani wannan sai ka je ka targaɗe kanka a taka ya dasa musu kwallo ya dasa musu allira a taka ya sa musu sankash shikenan fan fan fan